Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an tashi lafiya. Baba Yakubu Bakeri ne tare da Ibrahim ka almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na hantsi na yau litinin 26 ga watan Disambar shekarar 2022. A cikin shirin za ku ji cewa shugaban ghana na na kufa ado ya yi alkawarin binciko waɗanda suka kashe ahmed swale wani ɗan jarida mai binciken kwakwaf da aka kashe shi shekarun baya muna kuma ɗauke da shirin zauren matasa wanda dansar adamu alhikaya zai gabatar akwai kuma sharhin jaridun najeriya da baban gidan zai kawo mana to amma sai mun fara da shan labaran duniya kashin farko To assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Wasu jiragen yakin China guda 43 sun kutsa cikin sararin saman Taiwan cikin sa'o'i 24 da suka gabata a cewar ma'aikatar tsaron Taiwan a yau dinnan Litini. Yayin da China ke ci gaba da gudanar da harkokin soji daura da wannan tsibiri wanda China ta ke ikirarin nata ne. china ta ce ta gudanar da atisayen hare-hare ta cikin teku ta sararin sama da kuma doron kasa a wajejen taiwan a jiya lahadi a matsayin martanin abin da ta kira takala daga tsibirin mai bin tafarkin dimokuraɗiyya da kuma amurka taiwan wadda ke matukar yin watsi da ikirarin china na mallakarta ta ce waɗannan atisaye da rawar dajin sun nuna cewa china na illa ga kwanciyar hankalin yankin kuma ƙoƙari take ta tankwasa mutanen taiwan manyan ƙungiyoyi masu zaman kansu na ƙasashen ƙetare da dama da ke afghanistan sun dakatar da ayyukansu na jin jiya lahadi. kwana guda bayan da shugabannin taliban masu tsatsauran ra'ayin addini suka haramta musu ɗaukar mata aiki ba za mu iya samun sauƙin kaiwa ga yara da mata da ma maza da ke matuƙar bukata a afghanistan ba muddin ba a ba mu damar ɗaukar mata aiki ba a cewar wata takardar haɗin gwiwa ta ƙungiyar nrc ta ƙasar norway mai kula da 'yan gudun hijira da kungiyar save the children da kuma kungiyar kia international shugabannin waɗannan ƙungiyoyin sun yi gargaɗin cewa wannan haramci ta taliban ko da taliban ta yi zai kawo cikas ga ayyukan raba kayan agaji da ka iya ceto miliyoyin rayuka a afghanistan kuma zai raba dubban mutane da ayyukansu a daidai lokacin da wannan matalauciyar ƙasar ke fuskantar babbar matsalar tattalin arziki. A Najeriya, 'yan takarar mukami daban-daban na zaben shekara ta 2023 da masu magana a madadinsu na ci gaba da jan hankalin magoya bayansu kan irin canjin da za su kawo in an ba su dama. Duk da yake alkawuran kusan duk irin waɗanda aka ji ne a baya. A wannan karan wasu 'yan takarar na taka tsantsan da kalaman da suke furtawa wajen tallata kansu ko kuma ake tallata su. Daga Abuja ga Nasiru Adamu Ilikaya da bayani. Daga yadda kamfen ɗin yake tafiya a fili ba lalle ne a tsakanin jam'iyyu biyu kamar yadda aka saba ake fafatawa ba, don akalla akwai jam'iyyu hudu masu tasiri da za a sha ta daga da su a zaben. gani irin alkawuran da aka saba yi dan takarar gwamna na APC a Kano Nasiru Yusuf Gawuna ya ce ba zai tona wa kansa rami ta hanyar ɗaukar alkawuran da ba zai iya ba Gawuna na magana ne a wani taron masu ruwa da tsaki na siyasar Kano a Abuja. A yanzu ni mataimakin gwamna ne. abinda wasu za su ɗauka an kawo manufa ta ci gaba ta gwamnati a ce a'a a bari wai sai bayan zaɓe. to ni ba zan yarda da wannan ba saboda ya zama yaudara in kai yaudara kuma shine ka haƙa wa kan rami in ka je kai karya ka ci zaben gobe idan ka zo sai ka kasa fitowa amma ka faɗi gaskiya ga abin da za a yi in Allah ya yi za a zaɓe ka za a zaɓe ka. shi kuma ɗan takarar jam'iyyar AA a Yobe Muhammad Bello Arabi ya ce suna alfahari da shaharar ɗan takararsu na shugaban ƙasa Manjo Hamza Al-Mustapha da in sun yi alwashi kan inganta tsaro ba za a ce zane kan ruwa suke yi ba Hamza Al-Mustapha ba mutum ba ne mai kuɗi a sai dai a duba cancantansa talakawa su zaɓe shi. Kuma muna ganin cewa idan ya zama shugaban ƙasa a gaskiya ba fannin tsaro kaɗai zai taka rawa ba. Zai taka rawa ta fannin tattalin arziki, tallafawa noma, fannin kiwon lafiya da dai sauransu. Magoya bayan 'yan takara irin su Jauro Amadu Sale na cewa ko rantsewa zai iya yi cewa Rabiu Kwankwaso na NNPP zai cika alkawari in an ba shi dama. Yanzu fa a yanda ni na fahimci zaɓe a yanzu mutane su daina garaje kwankwason nan zai iya zama shugaban ƙasa. Dalili na kuwa ne talaka in dai talaka ne to ya kamata ya sani cewa a Najeriya a yau a yan takarar mu guda hudu nan babu wanda yake son sa irin kwankwaso. Ita kuma Maryam Sheti da ke matsayin yar gani kashenin APC ta ce dan takarar su Tinubu ya cika alkawari a baya ma balle yanzu da yake takarar shugaban ƙasa. Yan adawa ka san ko me za a yi ba a taɓa birge su. saboda haka zancen wani su ce ya sai ya riga rana faduwa kowa na iya faɗin wannan ko jariri in ya koyi magana zai iya faɗin haka dan takarar mu mutum ne mai tausayin jama'a mai kishin ƙasa kuma mutum ne da ya mara wa 'yan arewa baya muke ganin mu ma yanzu lokaci yayi mu ma da zamu mara mishi baya haka dai 'yan takara da magoya bayan su ke magana kan zaben da za a yi shi a karo na farko tun 2003 ba shugaba Buhari a jerin 'yan takara a gaida Nasiru To da an jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan shugaban kasar Ghana na na akufa ado ya ba da tabbacin cewa gwamnatinsa za ta kare 'yan jarida kuma muddin yana ci gaba da zama shugaban kasa ba zai yi ƙasa gwiwa ba wajen ƙara binciko da kuma gano waɗanda suka kashe ɗan jaridan nan mai binciken kokafa Ahmed Swale sannan kuma a gurfanar da su a gaban kuliya. Gadin rahoton Idris Abdullahi Bako daga birnin Accra. Ahmed Salade dan jarida ne mai binciken kwakwaf da aka harbe shi har lahira a cikin motarsa ranar 16 ga watan Janairun 2019 a unguwar Madina da ke Accra. Ya kasance cikin tawagar 'yan jarida karkashin jagorancin fitaccen dan jarida mai binciken kwakwaf Anas almiyau Anas kuma har yanzu ba a gano waɗanda suka kashe shi ba. Shugaba Nana Ado dan Kwakufo Ado da yake jawabi a wurin liyafar cin abinci da kungiyar 'yan jarida ta gane ta shirya birnin Accra ya alkawarin ci gaba da bincike sai an gano waɗanda suka kashe Ahmed Swaleh. I continue to be deeply regretful that despite the unceasing best efforts of the police, The perpetrators of the murder of Ahmed Swali are still at large. Ina ci gaba da yin nadama ainihin cewa duk kokarin da 'yan sanda ke yi ba kaikaitawa har yanzu waɗanda suka kashe Ahmed Swale ba su shiga hannu ba. Amma ina tabbatar muku da cewa muddin ne shugaban ƙasa ba za a rufe wannan kundin ba har sai an gurfanar da su gaba alkali. A wannan shekarar 2022 a ƙididdigar Reporters Without Borders ƙasar Ghana ta faɗo matsayi na 60 daga cikin ƙasashe 180 a duniya da ke kare haƙƙin 'yan jaridu. wannan da wasu dalilai yasa duk 'yan jarida da muryar amurka ta hira da su basu amince da abin da shugaban kasa ya faɗa ba maryam bawa ta kafar rediyon marhaba da ke accra ta ce ni dai a matsayina na 'yan jarida zan iya cewa duk wani ɗan jarida da ke ƙasar nan bai kamata ya ɗauki abin da shugaban ƙasa ya ɗauka da muhimmanci ba saboda mu ni ban taɓa ganin ma gwamnatin da aka fi cin zarafin 'yan jarida irin gwamnatinsa ba akwai wa'anda har yau an yi musu kisan gilla gwamnati ma bata mai da hankali akan binciko waɗanda suka aikata wannan laifi ba bari kuma har a kai ga waya buɗe baki ya ce shi zai bawa 'yan jarida kariya da sauransu wannan kwata-kwata ba abin da ya kamata mu yadda da shi bane. Salihu Shaibu Sarauta na gaskiya TV ya ce sun gaje da gafara sa. Ina maganar da shugaban kasa yi kusan dai a ce da mun dade da jin ku gafara ga sa ba mu ga kaho ba domin eh, magana ce kawai dan dauka ta 'yan siyasa eh, da akwai misalai da yawa akwai dan wani na multimedia joy kenan sannan ga kuma ahmed sale wanda shi gaba ɗaya yanzu har yanzu ba mu san da maganarsa ta kai ba eh, akwai wasu 'yan jaridu kuma da eh, mun tafi aiki eh, mukan ya fuskanci matsaloli kusan dukkan yanayi da jami'an tsaro suka kai wa 'yan jarida hari har yanzu shiru kake ji akwai ɗan jarida na kafar city fm caleb kuda wanda jami'an tsaron ƙasa suka ci zarafin sa hawa kuma ya faru da latif idrisu na kafar multimedia group a watan maris 2018 kimanin shekaru biyar kenan kawo ni da kaina kesi na back in 2018 police headquarters aka yi mini wannan barna halwa yau muna cikin jinya ba mu kare ba ba ko police gudan da aka aka ce to mun gan wane shi ya kara aka yama abdullatif wannan barna wanga ya faru a headquarters cid of the ghana police service aka fito aka ce muna kaman cctv cameras su bai capture wannan incident ba halwa yau ina cikin jinya ya kamata koma back to the us amma batun kudi yasa ina cikin Ghana halwa yau. Abdulhanan na kafar GH1 TV ya jaddada rashin gamsuwarsa ga ikirarin da shugaba a kufu ado yi. Iyaye yanzu musamman da dama suna kira ga mu manema labarai mu hankali domin suna ganin yadda ake wato yi wa manema labarai wa'yansu mu ana turo muna wasika wato ana ba mu wani din kenan wa'yansu kuma na nuna cewa an ba mu barbi rikicin da muke yi ba za mu iya rasa rayukanmu ta gaskiya mu ba mu kamsu da maganar da yi ba. Idris Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana. Toma da gaida Idris Abdullahi Bako da wannan rahoto Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye ga kuma Ibrahim Garba da ci gaban labaran duniya. To baba wani babban jami'i a ma'aikatar tsaron kasar belarus ya ce ingantattun makamai masu linzamin nan samfurin iskandar da makaman tsaron sararin sama samfurin s-400 waɗanda rasha ta girke a ƙasar ta belarus na cikin kamalalen shiri na aiki da cikawa dakarunmu da sauran jami'ai sun kammala atisaye a cibiyoyin koyon dabarun yaƙi na haɗin gwiwa na sojojin rasha da jamhuriyar belarus a cewar linot kersinki kwamandan babban sashi na manufofi a ma'aikatar a wani faifan bidiyo da aka yada ta kafar telegram an ɗana irin waɗannan makaman ma'ana iskandar da s-400 kuma a shirye suke su aikata abin da ya sa aka girke su a cewar sa ba a tantance ko guda nawa ne makaman na iskandar waɗanda ke iya ɗaukar bama-baman nukiliya aka girke a ƙasar ta belarus ba bayan da shugaban rasha vladimir putin ya faɗi a watan yuni cewa rasha za ta samar da su ma belarus tare da wato makaman kare sararin saman ministan shari'ar ƙasar brazil mai jiran gado ya ce masu zanga-zanga da ke shakkar sahihancin zaben shugaban ƙasar waɗanda suka kafa sansanoni a wajen cibiyoyin sojin ƙasar sun zama a ta bakinsa masu kyankyasa 'yan ta'adda ya yi wannan furicin ne kwana guda bayan da 'yan sanda suka tarwatsa wani bam da aka dana tare kuma da kama wani mutumin da suke zargin cewa yana da alaka da sansanin da aka kafa a brasilia al'amuran nan da wato masu tayar da hankali da suka faru jiya a brasilia suna tabbatar da cewa sansanonin nan da ake da'awar cewa na masu kishin ƙasa ne sun zama wuraren 'yan 'yan ta'adda abinda flavio dino ya faɗa kenan ta kafar twitter ya ƙara da cewa ba za a yi afuwa ga 'yan ta'adda ba da kuma magoya bayansu Tuwagai da Ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan faifan. yanzu ko ga Nasiru Adamu Ali Kaya da shirinmu na gaba. Zauren matasa. Masu sauraro barkinmu da dawa sabon shirin zauren matasa da VOA da ke taɓa abubuwan da ke cewa matasa tuwo a ƙwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. a wannan shiri na kammala bitar wasu daga shirye-shiryen da muka ɗauka a yankuna daban-daban a shekara ta 2022 mai ban kwana za mu leƙa Bauchi inda muka tattauna da matasa kan wannan shekara ta kamfen ɗin zaben 2023 da wasu 'yan siyasa kan bullo don amfani da matasa don biyan muradunsu. Matsalar kan faru a kudanci da arewacin Najeriya. Matasan sun nuna yadda wasu 'yan siyasa kan nemi sajewa da talakawa don amfani da matasa wajen cimma muradunsu na ƙashin kai. Matasan sun hada da Almustapha Haji Sufi, Rayyan Dahiru, Abdurrahman Amfel shekel Aminu Mai Manja da Ɗallame Hanson Baljanga. Ku kasance da shirin zauren matasa da VOA. idan har ba tsoron matasan suke zubuto zuriya da su sai da har aka da a buga tsakanin matasa da dattawa matasan da su kasa su buga su a kasa. kuma malam nasiru suna ɗan lamiyan son gaye barjanga ina goyon bayan magana da malam aminu mai manja bakin kasuwar central market a gaskiyar magana na ganin matasan na akwai gudunmawa da za su iya bawa kasan nan kuma rashin dan canji ne a su za su iya fitowa su shiga jam'iyyun nan su sayi form su ɗauki responsibility din ɗawainiyar campaign din da sauransu don san su to a sassauto da kuɗaɗen form din a kowace jam'iyya sa'annan kuma duk matashin da aka san shi mutum ne na gari a kowace jiha a ɗauko shi a bashi dama a buga a gani. wannan gaskiyar magana ka gane mm. siyasar ma lalace ne kuma lalacewar shine yau kwata-kwata idan ba a ganka da bakar jib ba idan dan majalisa kake nema to sunanka babu idan an gan kana yawo da wani dan alawiyo ma'ana rigar ka tsin ma yadin ka ba shadda yau washirin ka maraya ba an ga wata shadda galleli a jikin ka ba to ba kai ba hasali kana zuwa neman amincewar al'umma me yake da shi to kaga daga nan za a karya maka me kake da shi Ah, in an ce kake da shi dama ba sai an zaɓe ka bane ka yi wa al'umma a matsayin ka su ba za zaɓe ka kenan don wani abu ne to matsalar mutane matsalar mutane ya nuna kenan su matasa ko mutane da kansu suke zaben masu kuɗi ko 'yan jari hujja su mulke su kenan dama ai mu sosai ai duk mutumin da ya zo yanzu ba a binciken ina ka samu kudinka ba a binciken ya halinka ba a binciken ya mutuncinka ba a binciken ya gidanku ba a binciken akwai masu maka faɗa ko akwai wanda ba su maka faɗa ba a babban matsayin babban al'amarin shine me kake da shi in dai kana da 'yan abuja fararen nan kana da kuɗi to wallahi magana ta ƙare za ka taka rawar ka kai komi kuma matasa uwa uba abin da ya fi cimin rai yanzu ko makon da suka gabata akwai wani ɗan siyasa da suka raka shi kwanan nan ya je ya suka gaishe gaishe wallahi in gaya ma indomi aka raba mu su domin samu su dan tallafa kansu wa irin gudunmuwa ne na kirsimas wallahi matasa irin matasan haka suke satan abin suna guduwa to irin wannan ina mutunci yanzu shi suna Abraman Abdel ah, abin da yake faruwa shine yanzu dukkan jihohinmu na kasan nan ko ina matasa waɗanda ba su da kishi ba san me yake musu ciwo ba sun mai da hankali ne akan yan tattakaru kowane gari yanzu ko masu neman gwamna na kowace jam'iya sai fasa fasa suke ta yi Ko wasu matasa suna ta mai da hankali waye ya fi kuɗi yanzu a hannunsa wanda ya fi kuɗi a hannunsa mu za mu yi mun yanzu mun sa mu dan takara Wani akwai kuɗi a hannunsa wani bai da wani kuɗi ba za mu yi shi ba to kaga idan har muna da irin wannan tunanin tunanin ba zai taɓa canzawa ba to an ringa komawa baya kenan babu ci gaba a cikin tafiya kansu delegate wanda suke zaben dan takara a jam'iyya ma a ce wannan shine dan takara in kansu in baka da kuɗi duk tantancin wallahi ba zan ko da kana cikin su ko kai da su ka kafa jam'iyyar ko kai da su ka shayar da jam'iyyar ko kai da su ka reni jam'iyyar in dai baka da kuɗi wallahi a ranar zabe in bai kuɗi zo haka za su jefar da kai to da irin wannan kalubale ne su waye dalige din yan mu ne matasa wallahi jira wannan abin ka tana wani abu guda malam nasiru a takaice suna dan lamiyan son gaye barjanga babban ma abin da yake da kalubale a hidiman siyasan kasar nan shine a yau a lokacin da aka fita buga zabe da kan layi wasu daga har cin hanci ake ba masu kada ƙuri'a ka je da niyan mutumin da zaka zaba mutum na gari ana jan ka wani ɗari biyar ake bashi a canja masa ra'ayi ya ci ɗari biyar na lokaci da wani ma dubu ɗaya ake basu yanayin rigan da kasa mm. yanayin rigan da kasa ka je gurin zaɓe yanayin naira kuɗin da da baka in kasa ishirin ka maraya a baka naira hamsin in kasa gezina a baka dubu ɗaya to dan na'am na'am an so <laughs> wace ce ishirin ka maraya kuma akwai wata shadda ne da ake yayin da kamar wanda yau ne ta sa mutane suka saba sata to idan ka sata naira hamsin sun suke ba wa mutane sai su kauda mutane akan abin da ma'ana daga an ga mutum an san mutum ne gajiyayye iyakacin dama daidai farashin ka ma'ana daidai kyanka eh, daidai dukiyar da za a biya ka a wajen zabe akwai wa mai wayo wanda in an bashi dubu ɗaya ta isa akwai wanda ɗari biyar kuma je ka da halin ka nan assalamu alaikum sunan rayyan da hayar usman nabai wato har yanzu maganan hanson bible janga suna mana wato lalacewar siyasar ƙasar ne da aka mi nauyi da matasa suka zama har ya kawo matashi bayi da ra'ayin kansa saboda baya da shi an saka cikin usani wai shi yana jiran ya ga kamar magana da Hajji Sufi faɗa wai ana jiran a ga waye mai babban mota kuma a ga waye ya sauka a mota shi mataki da sa an saka masa talauci an karya masa zuciyarsa da tunaninsa ya gagara neman na kansa kuma siyasar ta juyo ta zama wani iri yanzu mu kiran da muke yi tunda ana maganin matasa ne matasa mu kau da wancan tunanin farko waye mai babban jif waye mai babban gare waye yake da gida a Abuja waye yake da gida a Kaduna ko a Sokoro ko a wane ne ka kau da shi ka zo ka duba waye a makwabcinka waye yake da hankali zai iya kawo maka cewa yau idan jinya ta same ka ko makaranta an ya lalace ko wani abu ya daye ko wata gugu guguwa ta shigo na bala'i na ibtila'i a rayuwa a garinka za ka iya ganin sa ka kira shi ya dawo ya taimaka maka mm. amma muddin yana can Abuja ko mm. yana Kaduna ko yana Lagos wallahi kafin ka gansa in kai wasa in ba mu dawo daga wannan tunanin ba za mu sha wahala matasa har yanzu a takaice dai wannan Nasiru suna na Dallami Barjanga eh Dallami na ga daga kanka zamu zamu zamu rufe shirin nan na'am to tunda dai mafuta ake nema shine a ko ina dai matasa ya zamana mun ankara kuma abin da ake fama da shi a shekara da shekaru na matasa matasa mm. yanzu muna gani mm. idan ana mana abin da ya dace mun gani idan kuma mun tabbatar da cewa abin da ake mana muna tura mota ne a tafi a bule mu da hayaki da kura to mu yi mm. yunkuri mu ga mun kai kayukan mu matsayin da da a yi sha'awa mu gaba duk sai dai kawai masu ba mu shawara a gidan da jinsu da kuma su shine kawai solution. kuma daga karshe abdulrahman alfen shekal ke magana daga karshe kamar yadda ɗazun aka ɗanyi korafi kudin yankan fom ya yi tsada na jam'iyyu mu matasa fa ba mu kara ba muna da damar da za mu shiga kowace jam'iyya ce wanda ita ba ta da ƙarfi domin mu ƙarfafa ta kuma a sanya matasa 'yan takarkaru kuma da kuɗin takarar mafi ƙaranci kan sauran jam'iyyun ta nan ne nake ganin idan matasa aka haɗa kai za a iya cin magaci amma muddin muka ce za mu shagalta da sauran jam'iyyun da suka zamto su ne a sama mu ce su ne kawai ake ganin in ba a cikin suka fito takara ba ba za ka ci zaɓe ba wannan ma ba gaskiya ba ne ba tunani ne kawai irin na wasu mu amma a nan bauchi ma mun yi zaɓen jam'iyyu mabambanta mm. wanda da karshe sunana Aminu mai manja shawarar da baya shine matasa mu farga mu san cewa annabi ya fafu ma'ana annabi ya fafu shine mu san cewa wayannan mutanen suka yi amfani da mu ne su tafi kai su bar mu mu su bar mu a inda muke su kuma su tafi can su ta kan shan AC to da haka mu gane cewa har ga Allah ana amfani da mu ne yadda duk mutumin da ya zo mu juya masa baya. Man da ƙarshe suna na da yan ɗairu Usman na bayi kamar yadda yan uwana suka faɗa farkan nan farkawa na gaskiya musamman a wannan zamanin saboda yanzu ne lokacin mu kuma an faɗa a baya ta ina za mu farka ka sani cewa wanda zai zo wurinka neman zaɓen nan fa mai kuɗin nan ɗansa baya cikin ku kai ya za a ka kawo wanda kai ma ka zama to ka gina bayanka mai kyau kar ka zo shi ya gina bayanka mai kyau kuma ka bayan bayanka Allah ubangiji za a mana abin da ya fi alkhairi assalamu alaikum sunana almustafa haji sufi hasken matasan arewa ina fatan alkhairi wa dukkanin yan uwana matasa na arewacin Najeriya da ma kasa baki daya wannan gani gawa ne in ji Bahaushe ce ya ishi wani tsoron Allah kuma abin da ya riga ya wuce to wannan fa ya wuce sai mu yi kokarin abin da muka yi mai kyau mu karfafe shi abin da muka yi na saba naka kuma mu yi kokarin mu gyara wallahi duk mutumin da ya ce zai baka kuɗi yau ya ba gobe tabbatar da cewa wata ran kuma zai sai mutuncin ka kuma zai sai ƙuri'ar ka ne babban al'amari mu gyara mu yi iyakacin yin in kuɗi ne ya yawa ma jam'iyya kaza za ka shiga jam'i shi yasa aka yi jam'iyyun da dama wata ma ko sunan ta baka rike ba akwai mai alamar kaza akwai mai alamar zakara akwai mai alamar kujera akwai mai alamar mayafi duk wanda ka ɗauko in dai kai din kai mutum ne wanda jama'a suka yarda da kai ina roƙon al'umma a baka goyon baya ɗan uwana matasa mu farga mu daina jin tsoro mu daina jin shayi mu daina jin shakka wallahi mutunci ya fi komi kuma har yau akwai mutane suke gani haka in mun haka na gani za mu kai ga nasara insha Allah ku dakata nan matasa kuma mun gode kwarai da shiga wannan zaurar wanda ya gudana a garin Bauchi sai wani lokacin Allah ya bamu dama za mu sake wata sabuwar zantawar da ku a madadin muryar Amurka ni na sura da ma'ali kaya da na shira kuma da gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon wassalamu alaikum to ba da la'agai da nasura da ma'ali kaya Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga baban gidan Jibrin da shirin jaridun Najeriya. za fara sharhin jaridun ne da jaridar leadership daya daga cikin manyan labaranta na cewa shugaban kasa muhammadu buhari ya aike da sakon fatan alheri na bikin kirsimati ga kiristocin najeriya inda kuma ya kira ga 'yan najeriya su tabbatar da zaman lafiya kamar da yau kana a lokacin kirsimati har zuwa lokacin zaɓe shugaba buhari in ji jaridar leadership ya yi kira ga 'yan najeriya da su zaɓi dan takarar shugaban ƙasa wanda zai dore da ayyukan da ya fara na ci gaban ƙasa sai kuma jaridar daily post ɗaya daga cikin manyan labaran tana cewa shugaba buhari shine ya hana ni gabatar da wasiƙa ga hukumar efcc da su gudanar da bincike a kaina in ji mataimakin shugaban ƙasa yemi oshibanjo jaridar daily post ta ruwaito yemi oshibanjo yana mai cewa a lokacin da aka zarge shi da almandahana a hukumar bada agajin gaggawa ta nema mataimakin shugaban shugaban kasar ya so ya aike da wasiƙa ga hukumar efcc ta gudanar da bincike a kansa amma kuma shugaba buhari ya umarce shi da ya watsi da wannan takarda domin kuwa zargi irin wannan ba yau 'yan najeriya suka fara ba a kan shugabanninsu sai kuma jaridar da punch jaridar da punch ta ruwaito kungiyar kiristoci ta najeriya a sakon da ta aike domin bikin kirsimati na bana na cewa 'yan najeriya na gudanar da wannan biki na kirsimati ne cikin wani hali na kaka na kayi na hauhawar farashin kayayyakin masarufi rashin tsaro tsaro da kuma hukuncin rayuwa jaridar da point ta rawaito shugaban kungiyar kan archbishop daniel oko na kira ga 'yan najeriya da su gaba da jure halin da suka samu kansu a ciki domin kuwa akwai nasara a gaba sai kuma jaridar premium times jaridar premium times ta bayyana cewa wani dan najeriya ya gamu da fushin wata mai sai da abinci a lokacin da ya cika tumbinsa kuma ya mika mata sabon kuɗi na naira dubu ɗaya matar mai sai da abinci a wani bidiyo da ya karaɗe kafofin sada zumunta na nuna ta tana cewa ba za zata ta karbi sabon kuɗin ba na naira dubu ɗaya domin kuwa jabu ne duk kuwa da ban baki da wasu da ke wucewa suka ringa yi wa matan cewa naira dubu ɗayan halatacce ne kuma mai kyau jaridar premier times dai ta bayyana cewa irin wannan matsala na kin amija da sabbin kuɗin da gwamnan babban bankin najeriya ya ba da umarnin fara amfani da su a ƙarshen watan janairu na ci gaba da haifar da matsaloli musamman ma dai a kasuwanni daban-daban na najeriya a inda takardun kuɗin har yanzu ba su karaɗe hannayen sunayen 'yan najeriya ba hasali ma babban bankin ta bayyana cewa takardar kuɗin naira miliyan 500 ne kacal aka buga kawo yanzu sai kuma jaridar sahara reporters daya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka gwamnan babban bankin tarayyar najeriya godwin omefale ya dawo najeriya amma a asirce a yanda hukumar tsaron cikin gida ta dss ke ci gaba da neman sa dangane da zargin da ta yi masa da cewa yana da hannu wajen ayyukan ta'addanci a najeriya in ji jaridar sahara reporters karshen shahin. 'yan jaridun kenan a huta lafiya. Tuma Dalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To a takaicen wasu jiragen yakin china guda 43 sun kutsa cikin sararin saman taiwan cikin sa'o'i 24 da suka gabata a cewar ma'aikatar tsaron taiwan a yau dinnan litini yayin da china ke ci gaba da gudanar da harkokin soji daura da wannan tsibirin wanda china ke ikirarin nata ne china ta ce ta gudanar da atisayen hare-hare ta teku ta sararin sama da kuma doron kasa a wajejen taiwan jiya lahadi a matsayin martanin abin da ta kira takala daga tsibirin mai bin tafarkin da kuma amurka manyan kungiyoyi masu zaman kansu na kasashen ƙetare da dama da ke afghanistan sun dakatar da ayyukansu na jin kai jiya lahadi kwana guda bayan da shugabannin taliban masu tsatsoron ra'ayin addini suka haramta musu ɗaukar mata aiki ba za mu iya samun sauƙin kaiwa ga yara da mata da kuma maza da ke buƙatar taimako ba a afghanistan muddin dai ba za mu iya ɗaukar mata aiki ba a cewar wata takardar haɗin gwiwa ta ƙungiyar nrc ta ƙasar norway mai kula da 'yan gudun hijira da kuma ƙungiyar save the children da ma ƙungiyar kia international wani babban jami'i a ma'aikatar tsaron ƙasar belarus ya ce ingantattun makamai masu linzamin samfurin iskandar da makaman tsaron sararin sama samfurin s-400 waɗanda rasha ta girki a ƙasar ta belarus na cikin kammalallen shiri na aiki da cikawa dakarunmu da sauran jami'ai sun kammala atisaye a cibiyoyin koyon dabarun yaƙi na haɗin gwiwa na sojojin rasha da jamhuriyar belarus a cewar leonard kensinki kwamandan babban sashi na manufofi a ma'aikatar a wani faifan bidiyo da aka yada ta kafar telegram an ɗana irin waɗannan makaman ma'ana iskandar da s-400 kuma a shirye suke su aikata abin da ya sa aka girke su a can to ban sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin idan allah kai mu a shirinmu na la'asariya za a ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shiri da za mu daidai ibrahim ka albasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da jumbe hamza da ya shirya ya bada umarni da ma injiniyan mu na wannan hantsin wato Mr. Carl Baba ya koma ne daga nan birnin Washington nake sallama a huta lafiya. Salamu alaikum.